Bismillahirrahmanirrahim. Allan sihiri. Babi na ashirin da takwas. Lokaci guda kuma ta turɓina fuskar ta ta ce, Ai isa ce take sawa a karya dokar sarki. Mu nan da ka gan mu babu ɓangaren da bamu je ba a duniya mun yi farauta. Kuma ko birni ko alƙarya duk inda muka je ba mu neman izini muke shiga yankin. Ko da gama faɗin haka sai jarumar ta sunkuya ta ɗau wannan damasar ta saba a kafaɗarta. Ta ruga inda ‘yan uwanta suke. Kawai sai sarki Lubaini ya daka tsalle sama daga kan dokin sai ya shallake ta. Sarki Lubaini yana gama ayyana hakan a ransa sai ya ja da baya ya daina yakar jarumar kamar zai yi saranta amma sai ya shammaci jarumar ya ruga da gudu izuwa inda damisar take koyar da ganin haka sai ita jarumar ta falfala da wannan azababban gudu nata ta bayansa sai gashi har tashi sama take yi saboda tsananin gudun amma duk da hakan da kyautar ta riski sarki labainu suka yi kafaɗa da kafaɗa a haka suka ci gaba da kai wa junansu noshi domin a kai ɗaya ƙasa amma abin ya ƙi yiwuwa ko da suka ga saura bai fi taku biyar ba su isa inda damasar take sai duk su biyun suka daka tsalla suka kai wa damasar tafka da hannu ɗaya bisa rashin sa'a sai sarki ne ya damƙi wuyar damasar ita kuma sai ta tafko kafaɗar damasar ko da kowannensu ya ja iya ƙarfinsa sai damasar ta rabe gida biyu duk su biyun suka faɗi riƙe da tsagin damasar kawai sai yaran sarki labaini suka fara yi masa tafi sakamakon ganin gagarumar jarumtakar da suka yi a daidai wannan lokacin ne zugar su sadauki zahar ta karaso wajen a guje bisa da wakai suka yi wasu sarki labai na ƙawanya ko da jarumar ta ga mahaifinta shi ma ya ganta kwance a ƙasa rike da tsagin damusa kuma ga jini a ta da bakinta kuma yana ɗaga sai ya dubi dakarun su yi musu inkiya take dakarun suka zaro kibiyoyi za su sakar wasu sarki lubaini da yaransa harbi amma sai jarumar ta yi sauri ta ce ai ba abokin gaba ba ne Wannan shine sarkin wannan birni da muke ciki. Ko da jin haka sai sarauki Zahar ya dube ta a fusace ya ce, Idan ba abokin gaba ba to menene ya sa ya yaƙe ki har ya lalata naman farautar ki? Ko da jin wannan tambaya, sai ta yi murmushi ta ce, Saboda mun yi masa babbar barna mun kore duk dabbobi da tsuntsayen da ke cikin dazuzzukan birninsa, yana da gaskiya a kan wannan al'amari duk da cewa shi daji na Allah ne ba na kowa ba ya kai abba na abin da nake so da kai shi ne. mu biya wannan sarki duk abin da ya bukata dangane da wannan barnar da muka masa amma a yau dinnan nake so mu bar yankin ƙasar nan tasa mu kara gaba ba na son mu yi yaƙi da wannan sarkin domin shi ne jarumi na farko da na taɓa ganin iya jarumtaka irin tashi ko da jin wannan batu sai mamaki ya kama sadauki zahar da sauran jama'arsa shi ko sarki lubainu sai hankalinsa ya ɗigun zuma ainin bisa jin a yau su jarumar suke son su bar ƙasarsa alhalin a yanzu ma jin yake yi kamar ba zai iya yin rayuwa ba in baya ganin wannan kyakkyawar sura tata nan take sarki lubainu ya shiga tunanin dabarar da zai yi ya hana waɗannan mafarauta barin ƙasarsa Ita kanta jarumar ta gano abin da ke cikin ran sarki Lubainu domin ta lura da irin kallon da yake yi mata tun farkon haɗuwarsu, kuma ita ma jarumtakarsa ya burge ta. To amma sai ta tambayi kanta a cikin zuciyarta ta ce, Me yasa wannan sarki ya yaƙe ni da dukkanin ƙarfinsa da nufin ya hallaka ne, Idan har wannan kallon da yake yi mi na ƙauna ne wataƙila darajarsa da ƙimarsa a wajen yaransa, ko kuma domin ya jarraba jarumtakarsa a kantawa. Shi ko sarauki Zahar sai ya sake duban ƴar tasa ya ce, Ya ke su highlights, nawa ne adadin kuɗin da wannan sarki yake so mu biya shi bisa wannan barna da muka yi masa. Ko da jin wannan magana, sai jaruma su highlight ta dubi sarki Lubaina ta ce, Ai waka a bakin mai ita ta fi daɗi, don haka sai ya yi mana bayani da bakin samajin. Ko da jin wannan batu, sai sarki Lubaini ya ƙara faɗawa kogin tunani. Abu na farko da ya shi ne ya ƙare waɗannan mafarauta kallo. domin ya gaya arzikinsu saboda ya sa musu kuɗi mai yawa wanda ba za su iya biya ba. Amma sai wata zuciyar ta ce da shi, ai su kuɗi ba su da kama. Kuma bisa ganin yadda waɗannan mutanen suke yin wannan gagarumar farauta, akwai alamun za su iya tara maƙudan kuɗaɗen da ba a yi zato ba. Ko da jaruma su ta ga sarki Lubaini ya yi shiru, sai ta matso kusa da shi ta katse mai tunani ta ce, Malam kana ɓata mana lokaci mu matafiya ne ba mazauna ba. Ba mu taɓa zama a kowane gari ba saboda tsawon kwana bakwai ba sai a wannan gari naka. Ko da jin wannan tambaya sai sarki Lubaini ya murmushi ya ce, Ai wannan babbar birna da kuka yi min ba za ku iya biyan ta da kuɗi ba, domin ni mawadaci ne na kuɗi, har ma sun yi mini yawan da babu abin da zan yi da su. Idan kuna so ku biya ni sai dai mu shirya wata gasa ta jarumta tsakanin zakurkuran ku mutum ashirin da nawa, kuma kullum mutum biyu ne kacal za su yi wannan gasar. Abin da ake buƙata a gasar kawai shine, a kai mutum ƙasa ba tare da an illata shi ba, Idan jama'a ta ne suka lashe wannan gasa to dole ku zauna a birni na tsawon waɗansu kwanaki ashirin ɗin kuna yawan aikin bauta a cikin gidan sarautata. Idan kuma ku ne kuka lashe gasar a cikin kwana ashirin ɗin to shi kenan kun biya ni ɓarnar da kuka yi min sai ku yi tafiyar ku. Ko da jin wannan batu sai sadauki zahar da jaruma su haila suka dubi junansu kawai sai suka yi shiru suna tunani su ma jama'ar tasu sai suka kama kuskus suna tattauna al'amarin a cikin fargaba da damuwa ko da ganin haka sai sadauki zahar ya kama hannun jaruma su haila ta ja ta gefe ɗaya ya dube ta ya ce ni abin da na lura da shi shine wannan sarkin baya son tafiyar mu kuma laifin da muka masa ba shi ne a gabansa ba ke ce matsalarsa ga dukkan alamu ya fada irin tarkon da sauran sarakai da yawa suka fada a kanki sa'ad da jaruma su haila ta ji wannan batu sai ta ajiyar zuciya cikin alamun damuwa ta ce ya kai abba na in dai haka ne ko ba mu da wani zaɓi wanda ya fi mu yi wannan gasa domin idan ma muka ce za mu gudu ni da kai ne kaɗai za mu iya gudun da ba za a cin mana ba ya za mu yi da sauran jama'ar mu za mu bar su ne a kama su a matsayin bayi duk da cewar ba mu san irin jarumtakar da dakarunsa ba dole ne mu ma a ɓangaren mu ware namu jaruman waɗanda muka yarda da su kuma dole ne mu ma mu shiga cikin gasar domin kara wa namu jaruman ƙarfin gwiwa ko da jin wannan batu sai sadauki zahar ya jinjina kai ya ce tabbas ba mu da wata mafita da ta wuce wannan ko da gama faɗin haka sai sadauki zahar ya matsa kusa da sarki labaini ya dube shi ya ce Mun yadda, za mu yi wannan gasa ta kwana ashirin a birnin ka. amma bisa sharaɗi guda, sharaɗin kuwa shi ne, cinmu da shanmu da masaukinmu yana hannunka a tsawon wannan kwanaki da kuma tsaron lafiyarmu da kuma rayukanmu, da mu mun fi ƙwarewa rayuwar daji, yanzu kuma kai kana so mu zauna a birnin ka tare da jama'arka. Idan rayuwar ɗaya daga cikinmu ta taɓu ko lafiyarsa, to za ka biya diyya mai darajar gaske. Shin ka amince da wannan sharaɗin? Lokacin da Sarki Lubaini ya ji wannan batu, sai zuciyarsa ta kamu da farin ciki ta fari kal. Kawai sai ya dubi Sadauki Zahar ya ce, Ni ma na amince da duk wannan sharaɗin naku. Ba tare da wani ɓata lokaci ba Sarki Lubaini da dakarunsa shida suka wuce gaba da dakarunsu. Wannan tawagar su Sadauki Zahar suka rufa masa baya. aka nufi cikin birnin Istanbul. Duk bayan kamar daƙiƙa goma sai Sarki Lubaini ya dubi jaruma Sahailat, ko da ta ga kallon ya yi yawa sai ta ɗauko wani shuɗin ne ta rufa wa kanta ya zama na cewa idanuwanta ne kaɗai ake gani ko da ganin haka sai sadauki zahar ya bushe da dariya ya ce da kyau 'yata kin yi maganin ido domin shi ido guba ne ina mai shawartar ki da ki je ki a wajen wannan sarki da dukkan jama'ar sa. kuma ki kula da kanki don ina tsoron waɗannan mutane su yi wani abu wanda zai cutar da mu ko da jin wannan batu sai jarumar su hailar ta yi murmushi ta ce kwantar da hankalinka ya kai abana ka yi sani cewa babu abin da zai samu ɗayanmu a wannan gari lafiya lo za mu gama abinmu a cikinsa mu tafi Lokacin da Sarki ne ya iso gidan sarautar aka gan shi da wannan bakin mafarauta, sai aka cika da tsananin mamaki. Da farko sai dakarun suka taso da nufin su tare bakin masarautar, domin su a zatansu kama sarkinsu aka yi. Amma sai sarki ya musu inkiya suka koma suka tsaitsaye a inda suke. nan take aka buɗe ƙofar masarautun take suka kunna kai a ciki da zuwansu sai aka ga sarki lubaina duk ya ruɗe yana ta haba-haba da waɗannan baƙin mafarauta domin da kansa ya yi musu jagora zuwa su, kuma masauki mai daraja ya kai su inda ba a saukar ƙananan mutane daga manyan sarakai sai shahararrun attajirai nan take sarki lubaini ya ba da umarnin a shirya wa baƙinsa abinci mai daraja Nan da nan kuwa aka cika babban falon da aka kai su da kayan ciye-ciye da shaye-shaye iri-iri birjik, waɗanda ma sun yi musu yawa, ba za su iya ƙarar da su ba, duk da cewa adadinsu ya hau da dubu uku. Ɗakin barcin da aka baiwa masu hailat kuwa, ko da matar sarki ce iya abin da za a shirya mata kenan a cikin ɗakin. Ɗakin yana haɗe da makewayi a cikinsa, Shi kansa makewayin ƙato ne kuma bahan wankansa ma na zallar lu'ulu'u ne. Gadon da ke ɗakin kuwa limtsetse ne mai tarin shimfiɗu masu taushin gaske. Abinka da waɗanda ba su san komai ba sai rayuwar daji, kuma ba su da ɗakunan kwana, sai bukkoki da kogunan duwatsu da tanti. Duk sai suka zama cikakkun 'yan ƙauye, don haka sai suka kasa amfani da kayan ƙyale-ƙyalen cikin ɗakunan nasu. Dole aka kawo kuyangi suka koyar da su. Bayan jaruma Suhaila ta ci abinci ta ƙoshi sai kuyangi uku suka kama ta suka shigar da ita kewaye domin su yi mata wanka. Ko da suka kwaɓe mata kayan jikinta suka yi mata tambur sai suka ruɗe suka ɗimauce. Sakamakon kyawun da daren da Allah ya bata da kuma kyawun da Allah ya yi wa fatar jikinta da kuma laushi domin ko a tarihi ba su taɓa jin an wasafa mace mai irin kyawun jikinta ba. Haka dai ku yankin suka shigar da jaruma hailat cikin bahan wankan. Suka shiga yi mata wanka hannunsa na kirma, jikinsu na ta makirkita, saboda tsananin al'adabi. Bayan an gama yi wa jaruma hailat wankan aka shafe ta da mai da kuma turare, sai aka je aka kwantar da ita bisa wannan limshi tsangadan. Ko da ta ji laushin gadon kuma ta duba kayan ƙawar da ke cikin ɗakin, sai fuskar ta ta faɗaɗa da murmushi da annuri, gami da ƙurawar rufin ɗakin idanu. tana mai cewa a ranta. Wai shin yaushe ne ni da mahaifina da jama'ar mu za mu samu natsuwa da daula irin wannan? A iya rayuwar da na taso na rayu a cikin daji. Ya kamata a ce yanzu ne zan huta na samu mijin da zan aura uban 'ya'yana. Ba ni da burin da ya wuce idan ne aure na samu ɗa ko ƴa wacce za ta yi gado na a jarumtaka da kyau, kuma ta ci gaba da shugabantar ƙabilar mu. wadda jaruma Suhailat ta zo nan a zancen zucinta, sai hawaye ya zubo mata, saboda ba ta ga ranar da wannan buri nata zai zo ba. Saboda a matsayinta na shugabar kabilar Shu, kafin a bata shugabancin sai da ta yi rantsuwa akan har abada ba za ta taɓa nisantar jama'arsu ba. To mahi saurare, bari mu dakata anan nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya.